over x plus 1 yayin da aka baka wannan na ukun a sauƙaƙe babban dabarar da za ka yi shine ka ja layi na ƙasa adadi ɗaya ne kullum ka huta tun da na ƙasa adadi ɗaya ne kawai ɗauki ɗaya x plus 1 sako da na sama 3x plus 3 sauko da tarawa sauko da 2x plus 2 na ƙasa adadi ɗaya ne shi sa ban wahalar da kaina ba kawai na ɗauki ɗaya zan ware jinsin masu x a nan da jinsin marasa x a nan zan ce 3x plus 2x zan ce plus 3 plus 2 over x plus 1 a sauƙaƙe zan matse masu x 3x plus 2 ina da s uku ina da x biyu ya zama 5x ina da uku ina da biyu ya zama 5 over x plus 1 da aka kalli sama akwai biyar a nan wannan 5x plus 5 abinda wannan take da shi wannan tana da shi tunda abinda wannan take da shi wannan tana da shi wannan tana da biyar wannan ita ma tana da biyar to za su iya shiga bracket sai mu ba abinda suke da shi a jiya wa bracket sai mu ba wa bracket ajiyar biyar ɗin wannan da biyar ɗin wannan sai mu ce 5x 5 into bracket x plus 1 over x plus 1 nan in ka ce 5 times x kun ga 5x ta dawo 5 times 1 5 5 times x 5x 5 times 1 5 shi yasa kuka ga na sa a bracket saboda na san cewa wannan biyar ɗin ita ce a nan wannan x ɗin tana da biyar akwai wata 1 a nan da take da biyar tunda 5 times x 5x 5 times 1 5 5 times 1 5 shi yasa na jawo 5 ɗina waje gashi to a nan ka kalla an ce ma 5 into bracket x plus 1 over x plus 1 in ka ga dama ka ce wannan ta kashe wannan in ka ga dama ka ce 5 times x plus 1 over x plus 1 x plus 1 into x plus 1 1 5 times 1 5 in ka ga dama in ka ga dama kuma duk ka tsallake nan ka ce wannan ta kashe wannan saura 5 tunda da na ƙasa da na sama adadi ɗaya ne kun gani kaga sai su kashe juna sai zama saura 5 ko kuma ka ware tunda in kai haka ma baka yi laifi ba 5 times waɗannan biyun su ne za su dama da na sama akwai wata over a nan in kai ta times wannan x plus 1 ɗin za ta dama da x plus 1 wannan kina ka tsaya ka nutsu da kyau ka bi bidiyon a hankali ɗalibai masu kallon mu ina fata kuna jin daɗin wannan koyarwa kuma za ku ci gaba da tarawa da mu a wannan tashar tamu ta GCC za mu je hutun takaitaccen lokaci kafin shirin ya ɗora, sai a dakace mu kimiyya a harshen Hausa ina fata kun shirya tsaf kun dawo don ci gaba da binmu a koyarwarmu daga wannan tasha ta GCC Kano daga Jamil Chiromo College of Science and Technology za mu ci gaba za mu tafi example Roman 2 so ɗalibai masu kallon mu za mu ga waɗannan misalai ga na ɗaya solution za mu ɗauko na ɗaya mu gan shi 2x plus 2 over x plus 1 4 wannan misali za mu yi sa idan ka kalla za ka ga nan da nan ba adadi ɗaya ba ne da adadi ɗaya ne da sai ka ɗauki ɗaya yanzu nan da nan ya saba nan da nan ya saba ba adadi ɗaya ba ne inda adadi ɗaya ne a ba b plus c ba d da adadi ɗaya ne sai ka ɗauki ɗaya idan ya saba sai ka bi hanyar nan b times d bd a times d ad plus b times c bc ta kasan wannan sau ta kasan wannan ta saman wannan sau ta kasan wannan ta kasan wannan sau ta saman wannan BC to kaga wannan sa wannan gashi wannan sa wannan ita ce anan wannan sa wannan ita ce anan to nan ma abin da za mu yi kenan the same methodology hanya ɗaya za mu bi hanya ɗaya za mu bi saboda haka ku kallo ku ga zan ce ta ƙasan wannan sau ta ƙasan wannan tunda su su biyu ne in za ka yi sau ɗinsa a bracket ake sawa x plus 1 sai ka ƙara 2x plus 2 kun gani a sauƙaƙe wannan gata wannan sa shine wannan sau wannan wannan sau wannan shine haka in ka ce wannan sau wannan shine za ka rubuta shi a sigar nan to kun ga yi wannan sau wannan saura wannan sau wannan sai in ƙara cewa 2x plus 2 wannan sau wannan zan yi a bracket sau wannan sai zama 2x plus 2 ga minus wannan minus ne in dai minus ne to in za ka yi in nan biyu ne nan biyu ne ka sa sa a cikin square bracket ka yi ƙoƙari ka gane wannan saboda kada ka rikici in dai har nan minus ne <coughs> in dai har nan minus ne za ka yi wannan sau wannan to ka sa sa a cikin square bracket Kunga? me yasa na saka wannan a cikin square bracket na sa sa a cikin square bracket ne saboda wannan minus ku gane wannan karatun wannan minus ne shi yasa in nayi sau din ta saman wannan da ta kasan wannan zan sa sa a cikin square bracket saboda minus din duka su ya shafa zan ci gaba da fasawa wannan in ka lura expansion of bracket ne tunda nan gun babu tarawa babu ɗebewa a tsakani sai in ce to 2x sai in zo ba wannan bracket ɗin na gaba mun yi karatun nan a episode 2c muka yi wannan karatun kun ga wannan 2x ɗin gata sai na ɗauki wannan bracket ɗin gashi plus 2 gata sai na ɗauki wannan bracket ɗin gashi kun ga iya nan na fasa iya nan gun shine ya bani nan na ɗauki 2x gata na kamo bracket ɗin nan na sa na ɗauko plus 2 gata na ɗauko bracket ɗin nan na yanzu wannan minus ɗin gata ita kuma kali bracket ka sakko da na jikin kali na sakko da shi amma fa yanzu bracket ɗina da ke cikin kali bracket expansion zan yi tunda babu tarawa babu ɗebewa a tsakani zan bar shi a kalinsa sai in ɗauko x ɗin nan in ba wannan in ɗauko x into bracket 4x plus 4 in ɗauko plus 1 in wance ba sai ka sa wannan ɗin ba sai ka ɗauko 4x plus 4 ba sai ka sa 1 anan ba kullum in dai wance sai ka rufe Kunga, wannan ma sai kai expansion wannan x din ka ba wannan bracket din x into bracket 2x plus 2 sai ka ɗauko plus 1 in wance ba sai in kai haka kayi ƙawanci tunda shi ma kaga expansion ne babu tara babu ɗebewa tsakani na ɗauki wannan na ba bracket din nan na ɗauko plus ɗin nan na ba wannan bracket din to zan ci gaba da faffasa wannan bracket din 2 times 2 4 na ya zama 4x square in ka ce 2x times 2x zai baka 4x square 2x times 2 zai baka 4x plus times plus plus 2 times 2x kun ga 4x plus times plus plus 2 times 2 kun ga 4 wannan kenan kun ga na yi clearing din daga nan zuwa nan na gama da shi expansion ne dama mun koyar in ka koma episode 1-2c za ka gani episode 2d za ka gani 2c zuwa 2d duka za ka gani kun ga wannan sa wannan ya bamu wannan sa wannan ya bamu wannan sa wannan ya bamu wannan sa wannan ya bamu sai wannan minus din kali bracket zai dawo comma a sako da na jikin kali bracket kali bracket ya dawo common bracket zan fasa bracket din cikin kali abin da ya sa nan expansion duk ranar da expansion ya zo duk ranar da expansion ya zo a cikin kali ka fara ɗauka ka fara yin expansion ba fasa kaga na ɗauko x ɗina x ɗina da na ɗauko na ji ta na kamo bracket ɗin gaba na sa plus one na ji na kafin na fara ma fasa kalin expansion na fara yi kafin na fasa fasa ah, na fara fasa square bracket yanzu ne zan fasa square bracket na sauko da na jikin square bracket square bracket zai dawo kali bracket zan fasa bracket din cikin square bracket kun ga akwai one anan one times four four, x times x x square x times four four x plus times plus plus 1 times 4x 4x 1 times 4 kunga plus times plus plus 1 times 4 4 kun gani over wannan karatun shi ma zan zo in fasa x times 2x kun ga zan fasa wannan x times 2x zai iya ba mu 2x square x times 2 zai ba mu 2x nan ma zai ba mu 2x nan ma zai ba mu 2 kun gani saboda haka yanzu idan ka duba nan zan bude wannan bracket din amma kafin na bude shi akwai wani duba idan ka kalli plus 4x plus 4x jinsi ɗaya ne zan iya matse su ita wannan ba ta da uwa ga ta nan 4x square nan plus 4x plus 4x zai ba ni plus 8x sai plus 4 ɗina gata nan ma idan ka duba minus kafin in buɗe bracket tsakiya iri ɗaya ne plus 4x plus 4x adadi ɗaya ne zan iya cewa 4x ya zama 4x plus 4x plus 4x zai bani plus 8x kunga plus 4 so da aka zan oba nan ma idan ka duba plus 2x plus 2x iri ɗaya ne wannan ba ta da yar'uwa wannan ba ta da yar'uwa ya zama 2x square plus 4x plus 2 yanzu nan in ka duba za ka ga buɗe bracket 4x square plus 8x plus 4 in na buɗe nan minus 4x square because minus times plus minus 1 times 4x 4x minus times plus minus 1 times 8x 8x minus times plus minus 1 times 4 4 over 2x square plus 4x plus 2 to nan ba jinsi ɗi waje ɗaya 4x square minus 4x sai 8x kaga na ware masu fawa biyu zan ware marasa fawa ko masu fawa ɗaya 8x minus 8x sai marasa x minus 4 plus 4 minus 4 all over 2x square plus 4x plus 2 ina da x power 2 kwaya 4 ana bi na x power 2 kwaya 4 babu ina da s kwaya 8 ana bi na x kwaya 8 babu ina da 4 ana bi na 4 babu duka sama babu ne 2x power 2 plus 4x plus 2 babu a raba ko me babu ko me ka raba shi da ka raba babu da shi babu to kun ga duka wannan tambayar daidai take da babu amma ga wata hanya da zan ɗan bi muku mai sauƙi kun ga hanyar kalli nan bari in ba hanyar a iya nan ma ya isa in fitar da amsar a iya nan nan ce 2x plus 2 over x plus 1 minus 4x plus 4 over 2x plus 2 in ka duba wannan zaka ga nan biyu nan biyu akwai biya a nan akwai biya a nan to zan iya ba bracket ajiyarsu ya zama x plus 1 ta yadda in na ce in ce kun ga 2 times x 2x 2 times 1 2 saura nan nan da hudu nan da hudu zan iya ba bracket ajiya x plus 1 kayan na ce 4 times x 4x 4 times 1 4 over what nan kasa zan nan ina da biyu nan ina da biyu zan iya ba bracket ajiya 2 into bracket x plus 2 x plus 1 shi ma ta yadda na ce 2 times x 2x 2 times 1 2 idan ka lura nan zai kashe nan zai ban mun biyu minus nan zai kashe nan kuda raba biyu biyu fiya ɗaya biyu babu kun ga wata hanya mai sauki duk ba sai ka yi wahalar nan ba ma matsalar shi ne idan ba kowace hanya ce za ka iya mata wannan ba kun ga nan faktar ne nan da hudu na fito da shi nan da biyu na fito da biyu nan ya kashe min nan hudu ko in ka raba ta biyu biyu za ta ba kaga duka nan barin daidai yake da biyu nan ma da ya kashe kashe daidai yake da biyu biya ɗaya biyu biyu kun babu kun ga wannan hanyar babu bani, sannan wannan hanyar ma da na bi babu tabani misali na biyu 3x minus 3 x minus 1 plus 10x plus 2 over 5x plus 1 to shi ma in ka kalli wannan ka ga like ne like fraction tunda na kasan ba adadi dai bane na ba ku dabarar a over b plus c over d b times d vd a times d ad plus b times c bc kun ga wannan sa wannan shine ana wannan sa wannan shine ana wannan sa wannan ko wannan sa wannan duk ɗaya ne shine ana so shi ma wannan sa wannan shine a ƙasa x minus 1 into bracket 5x plus 1 kun ga wannan sau wannan kenan saura wannan sau wannan 3x minus 3 5x plus 1 kun ga wannan sau wannan kenan sai plus tunda plus ne ba sai na sa kali ba bayan na sa square bracket ba kawai in ce wannan sau wannan ko kuma wani daɗe ne kun gani da nan minus ne to nan zan sa square bracket da nan minus ne amma nan plus ne ba sai na sa ba to saboda haka yanzu zan ci gaba wannan bracket din babu komai a tsakaninsa za mu yi expansion tunda babu tara babu ɗebewa sai mu yi misalan da muka yi a episode 2c zan ɗauko 3x in ba duka nan in ce 3x into bracket 5x plus 1 minus 3 into bracket 5x plus 1 kunga na ɗauki 3x na ba wannan na ɗauki minus 3 na ƙara ba wannan sai yanzu nan plus x sai ba wannan bracket ɗin 10x plus 2 sai in ɗauko minus 1 amma in 1 ne ba sai na sa ba 10x plus 2 Kunga all over Kunga wannan na ba wannan 5x plus 1 kaga ba sai ka sa wannan wannan ba shi ma babu tara babu ɗebewa na ɗauki wannan na ba wannan na ɗauki wannan na ba wannan zan bu kowane bracket zan fasa wannan fasa shi da wannan 3 times 5 15x 15x plus 3x Kunga 3x times 5x 15x square. 3x times 1, 3x. Minus times plus minus, 3 times 5x, 15x. Minus times plus minus, 3 times 1, 3. Plus times plus plus, 1 times 10, 10. x times x, x square. Plus times plus plus, x times 2, 2x. Minus times plus minus, 1 times 10x, 10x. minus times plus minus 1 times 2 2 all over kun gani don mun yi expansion ka ba a hankali wannan ka ba wannan ka ba wannan 5 times 5x 5x square 5 times x times 1 plus x minus times plus minus 1 times 5x 5x minus times plus minus 1 times 1 1 so a nan sama zan ware jinsi daya waje daya ga 15x ina yar uwarta 10x kun ga 15x square ga yar uwarta mai square plus 10x square sai 3x 15x 2x 10x ba su da 'yan uwa ko a 'yan uwan juna ne 3x 15x 2x 10x 'yan uwan juna